فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالأكل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 yan uwa masu albarka iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin tunawa da babanmu shugabanmu sheik abubakar mahamudu jumi allah ya gafarta masa a cikin wannan fodiyo na tunawa da marigayi sheik dr abubakar giro argungu Allah ya ji kamalan da gafara Allah ya haɗa mu wannan farfajiyar masallaci ba don komai ba sai domin karanta alƙur'ani mai girma da ƙoƙarin bayanar da ma'anoninsa musamman a wurin uwaye mata mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru kamar yadda kuwa gani alhamdulillah tare da mu akwai alaramma imam hamza abdullahi gulma wanda yake insha Allah shi ne zai ja karatu saboda uzuri da dr alaramma amir yake da shi akwai wakilin Keb rediyo alhaji abdullahi muna tare da shi a wannan wurin wakilin kebbi tv alhaji naziru yan agaji da sauran uwaye mata da muka taru da su a wannan wuri akwai amira ta women inda'awa ta argungu emirates hajiya lubabatu muhammad ita ma muna tare da ita a wannan wuri akwai sakatariya ta kungiyar women in da'awa amira fawon amira m1 amira ta hizba amira ta mar'atu saliha ko membobinta amira ta da sunna da sauran ƙungiyoyin mata da muke tare da su a wannan wuri muna yi Allah godiya da ya haɗa mu wannan mahaɗa a wannan rana mai albarka ranar juma'a wanda wannan juma'a ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka muna roƙo Allah ya sake azurta mu da samun wata shekara mu samu mai juma'o'i a cikin wata ramadana wannan rana ta juma'a ita ce sha hudu ko ashirin da hudu ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha nawa ne yau muna sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida iyaye mata kamar da kuka sani mun sha gabatar da tafsir amma yau lura da kayan ɗin bai da yawa mun dan shawarta za mu yi wata ƙwarya ƙwaryar muhadara wadda take da alaƙa da ku uwaye mata da fatan kina da abin da za ki yi rubutu a cikinsa wato kina da ki na rubutu kuma kina da littafin kina rubutu ba don komai ba sai domin rubuta fa'idojin da ke cikin wannan wuri na wani mutum ya shigo wannan wuri ba yan agaji kuna ne bi ba kuna ne a ah, wannan muhadara kamar yadda na ambata mana muhadara ce da take da taken ladubban mata wajen kyautata mu'amala su da abokan zamansu a bisa ga tsarin addinin musulunci ladubba ne za mu ambata ana ce musu adabu ta'amuli adabu ta'amuli zaujati bainar zara'irihin fil islam wato ladubban mata a musulunci yadda ya kamata su mu'amalanci abokan su mata da suke tare da su galibi wannan darasi ba a cika darussa akan wannan matsalar saboda mata ba sa so ana magana kan wannan matsalar wata in ba kai magana abu ke zama ko amai tana yi wata saboda munin abin ko suna abu ke zamanta ba ta so da ji an waɗi in ma ta te ga wuri ta ji an bata suna abu ke zamanta ta ce take daga wannan wurin duk wanda adda suna irin na abu ce zamanta kwata-kwata ba ta yi wata alaƙa da ita kaga wannan abu ya yi muni yadda wasu mata suka ɗauki abokan zamansu tsakani da Allah idan aka je a haka kiyama akwai matsala saboda haka musulunci ya zana ladubba na zamantakewa wayanda ya kamata uwaye mata su kula da su abu na farko da ya kamata uwaye mata su lura da shi shire abinda ya shahi zama da abuciyar zama wata kaddara ce ta Allah ki dauki wannan kaddara ce ta ubangiji Allah ne ya riga ya kaddara miki ya hukunta tun lokacin da kike cikin cikin mahajiyarki sai ke zauna tare da abu ke zama to kuma tun da Allah ya riga ya rubuta haka ya kaddarta ba wanda zai canza wannan abin ki yadda da wannan yadda da wannan kaddarar yana taimaka miki wajen jin saukin yadda zaki mu'amalaci abu ke zamanki sannan abu na biyu ki lura da cewa ma zama da abu ke zama wata jarabawa ce wadda Allah yana jarauta bayi ne da ita Allah ya ce na wala nabalu wannakum hatta na'lamul mujahidin minkum Allah ya ce za mu jarabta ku za mu yi muku jarabawa hatta na'lamul mujahidin minkum har sai mun gane suwaye mujahidai daga cikinku da yawa ba iya gane mace tana da kirki tana da nagarta tana da mu'amala mai kyau wallahi sai lokacin da aka hada ta da abu zama nan na za a gane kirkinta za a gane nagartarta za a gane ita mutum da ya kwarai ce Allah ce wani alamun ko mu gane suwaye masu hankuri cikinku waɗannan ababe guda biyu mata ku ɗauke su su ne madubin dubawarku idan Allah ya haɗa ku da abu ce zama na ɗaya ƙaddara ce wadda Allah ya ƙaddarta kuma babu mai iya hana afkuwar abin da Allah ya ƙaddarta afkuwa ce na biyu ki ɗauka Allah ya haɗa ki da abu ce zama ne don ya jarabta ki ya gani me za ki za mu'amala da ita mu'amala irin wanda musulunci yake ayi don ki samu ki tsira ko za ki mummunar mu'amala Allah ya miki azaba sannan wani abu da ya kamata ku lura da shi ku sani kishi ba abu ne mai daɗi ba kiki bai da daɗi ba wani wanda ya sai ce maka kiki ya tana da daɗi ba ta da daɗi amma da yawa in ke ɗauki hukuncin Allah ke da jarabawa sai ta zama miki alheri bari faɗa muku wata magana akwai matar da muna magana da ita wallahi ba ma mace guda ba suka gaya min cewa wallahi malam mu mazajen mu ba su san muhimmancin mu ba da darajar mu da martaban mu ba sai lokacin da suka ƙara abokan zama gare mu tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane ku ba da ansa haka ne wallahi akwai macen da ta zauna da miji da kusan shekara goma ta ce wallahi malam duk zaman da mun kai ba mu zama mai daɗi ba amma lokacin da ya ƙara aure ya kawo wata gidan aka ci gaba da mu'amala sannan ne ni samu daraja da martaba ta a gida wallahi akwai matan da sai an ƙara aure ne mutunci sun darajar za ta yato akwai wani mutum da ya yi aure mata tana iya ƙoƙarinta wajen kwalliya da tsafta da kulawa da shi tana iya ƙoƙari ran nan sai ya je ɗauko wata ya haɗa ta zamantakewa da ita da matan nan tashi ta ƙara gwanan cewa kun san akwai karatun mata babu aya babu hadisi karatu na da za ki ta inda mace oki ta baki karatu ai malam da wannan macen ta farko aka ce za a yi mata abu ce zama ta je ta fara ɗaukar lakta inda mata aka ƙara koya mata yadda ake kwalliya da yadda ake ƙara rike miji da wannan ta zo ran nan sai amarya ta hito ta sha kwalliya ta sha ado bayan minti biyar ita babbar sai ta hito shi ko mai gida na shigowa kun san me yayi sai yayi wuf inda uwar gida ya rungume ta kuma ba rana aiki uwar gida na ta ce a'a ai ba wuri na hake ba sai ce wai to ran da ya koma wurin ta sai ce na rantse da Allah inda na san ke iya waɗanda abubuwa to ban ɓata kuɗi na in ƙara aure kun yi shiru ba haka ba ne wata da za ta zo cikin gida wallahi sai yi ta komi amma saboda lalaci da sakar da rashin sanin ciwon kai na mata sai ke bari cikin gida a wulakanta to waye sai ke kike ke yi ta ilimi ke yi ta tsari ke yi ta plan ke yi ta kaza ke yi ta kaza amma saboda baki san ciwon kanki ba ta zo gidan an wulakanta ki to da haka ne ne don haka dole sai kun taye tsaye kun san ciwon kanku ba sai ke bi boka ba ba sai kai je wajen malaman tsibba ba a'a hanyoyi ne na mu'amala mai kyau wanda zaki dinga yi har zuciyar mijinki ta karkata ta dawo wurinki ita ma in za ta iya ta yi irin wannan mu'amalar ita ma ta sata zuciya ta yi ta dawo inda suke sannan musulunci na bukatar kowace ta zauna lahiya da abu ke zamanta kowace ta samu sata riba na ta rabo wanda Allah ya bata kowace da rabonta wanda Allah sauran ta'ala ya bata to daga cikin wayannan hanyoyi na gyara zamantakewar ku malai wa fi ma yali ahammu ada a cikin abin da zai zo mahi muhimmancin ladubba ne na gyara mu'amala har yanzu

uwaye mata ku gyara waɗanda hanyoyi daga cikin na hanyoyin na gyara zamantakewa ku shine ku ji tsoron Allah wa junanku ƙawar lahi ta'ala ku duka ku ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah wajen gyara alaƙar ki da abukiyar zamanci ta ji tsoron Allah wannan ladabi ne in Allah ya haɗa ki da abukiyar zama mara tsoron Allah bane ya ci ki in Allah ya haɗa ki da abu ke zama wadda ba ta san Allah ba ta da tsoron Allah shi ke ja duk wata musiba sai a haɗa ciki to don haka akwai buƙatar sai kun san tsoron Allah gaba ku duka da ke da abu ke zamanci ku san tsoron Allah subhanahu wata ala ku san tsoron Allah madaukakin sarki wannan ta tsoron Allah ɗin shi ne zai gyara wato alaƙar da ku saboda idan babu tsoron Allah zaman ba zai je ko'ina ba da haka malamai suka ce a awwalu wa azamul adab na farko mafi girman ladabi shine an tattaki kullu zawjati rabbiha kowace mace ta ji tsoron ubangijinta fi nafsiha ga kanta wa fi uktiha da kuma wajen mu'amalata da uwarta zaman nan wallahi in babu tsoron Allah ba zai yi ba larabi na farko kusa tsoron Allah ke ki ji tsoron Allah wajen aikata abin da ya dace tsakaninki da ita ka ji tsoron Allah wajen aikata abin da ya dace wa junanku to irin wannan yana sa a sami kyakkyawar zamantakewa kuma Allah zai kawo muku alkhairi mai yawa in kun sa tsoron Allah gaba so da yawa za ka isko abokan zama saboda suna sa tsoron Allah tsakaninsu sai ka ce ‘yan uwa ne sun zama ‘yan uwan juna in ka shiga cikin gida ɗiyansu ba ka iya bambanta ɗan wanga ɗaki da ɗan wanga ɗaki saboda mi matan sun sa tsoron Allah wajen zama zamantakewarsu don haka wannan shi ne ladabi na harko malamai suka ce ladabi na biyu shi ne asabar alalgira wato shi ne hankuri wajen daya kishin da kowace mace take da shi kowace sai ta sa tsoron Allah sai ta sa hankuri wajen daya kishinta domin kishi wata tsoka ce wadda kowace ya matsara da ita ummuna aisha radiyallahu anha matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa ma girtu ala imra'atin ma girtu ala khadija bint huwaylid ko kalli matan manzon Allah ba matar annabin Allah kenan ummu na Aisha tace ban taba wani ban taba kishin wata ƴa mace ba irin yadda nake kishin ummu na Khadija da ya gidan Huwailid malamai suka ce kuma ba su zamani guda ba me yasa tace saboda manzo Allah na yawan ambatar da alheri sannan duk da wani abu aka raba sai manzo Allah ya ce a kai ma uwan Khadija nasu nasu rabu in an ka yanki akuya gidan sai ya ce a ɗibi cinya a kai ma uwan Khadija ummu na Aisha ta ce wannan yassa ni kuma ina kishin ummu na Khadija ashe kenan duk iyama tana da kishi sai dai kishin wata ya haina wata ko kuma yanda wata ka iya hankuri ta kishin ta. kada ya kai ta ga abin kunya wata ba ta yi to don haka sai ke yi hankuri wajen rarrasa ki wajen ki da abu ke zama ita ma tana da shi to kowa ya dahe nashi wajen matan na hukumu musu magana da Allah tana su an gane ko a dole sai ke yi hankuri wajen dafar wannan kishin naki idan kika yi wannan to ke zo da wata hanya ta taimakawa wajen gyara da masu ku. algiratu ɗabi'atun finnisa mana ce kishi ɗabi'a ce ta mata almatsalubu dabtuha wanda ake neman dummace ta yi ƙoƙari ta kame wannan kishin nata wa adamu ja'alaha sababan lil adawa ta yi ƙoƙari wajen sanya shi kada ya zama dalilin zamanta da abu ke zama zama na adawa kar ki ɗauki abu ke zamanki maƙiya ki ɗauke ta abu ke zama kusan yanzu mata sun ce ba a cewa kishiya yanzu ki ta kice wannan kishiya ta ta sai a ce ba kauya ai ba a sha kishiya sai dai a ce mi sai dai a ce abu ke zamana ta to sai aka kidahi kishin shi kada ki bari kishin ya haddasar da wata kiyayya ki da ke da abu ke zamanki wannan shi ne ladabi na biyu malamai suka ce ladabi na uku husnul kala walidul khidab kyakkyawan zance da nautata magana tsakaninki da abokiyar zama abokiyar zamanki ki zama in za ki magana ke da ita ki mata magana mai kyau ki magana maganarki ba ki dinga yi mata magana gatsau-gatsau ba ki mata magana mai taushi saboda mi zama ne ya haɗa ku to wata in za ta abokiyar zama magana da gauci take mata magana wata sai ka ce uwa na wa ɗiyar ta faɗa umarni ɗaya take ba suwa in kina yanka za ki teki in ba ki ki bari ta ce a'a a'a wancan ya zafi ta irin wannan ɗabi'ar ita ke sa ba za a samu zama mai kyau ba sai ke dinga yi mata kyakkyawan magana ta dinga yi miki kyakkyawan magana ke tausasa mata wajen magana da sautu sabiki mala ya ce yan bagi lidzara'in ya kamata ga abokan zama eh, ya saka ɗabna su dinga yi majunansu magana bilkalami tsayyib da magana mai kyau kamar yadda Allah ce wa ƙululin nasi husna Allah ce in za ku yi magana da mutane ku gaya musu magana mai kyau to ai ta abu ke zaman ki mutane ta ku umarni ne na Allah nake gaya mata magana mai daɗi magana mai laushi wannan shi zai sa zaman ku yayi kyau in kina gaya mata bakar magana ba ta jin magana mai daɗi gare ki to babu sanin zaman ku zai kyau wannan shi ne ladabi na nawa na nawa ba ku litai kenan na nawa na hudu ne wanga ladabi na hudu ne ga ladabi na oke na uku ne daidai kuke ladabi na uku to sai na hudu tarku sabbi wa shatar ku daina zage junanku ku daina shammata junanku yana daga cikin ladabin zamantakewa da abokin zamanki ki daina ta ki daina sukarta ki daina yi mata azabi ki daina yi mata habaici ana yi ko ba a yi ana yi to wannan habaice da wannan zage da arashi shi ke sabasar da za ku zauna lahiya ba za ku zauna lahiya mace ta yi taimaju ya ta arashi kamar kina da abukiya abukiya zama doguwa sai ki ce dogo da hankali da ce na a kan magana ana zama lahiya ke ku in ya guntuwa yake guntun biredi sai ta ce tunkun-tunkun in ji zaguwa wato ke ku ɗan tukunu ne yake nan da ya ta da adoguwa da ke da agajera duk Allah ya halice ku lokacin da wata da tana suka wani kuna sukar ba kan kuke suka ba kamar kuna aibanta halittar da Allah ya muku to wasu yanzu waƙoƙin nan na zamani su suke tasawa cikin gida ana ta habaici ana taima juna habaici ita ko sai ta samu nata wata sai ta mamin din waka tana aibanta uwarta ku ji tsoron Allah irin wannan inda ana yasa a cikin gida ba za a zauna lahiya ba banda zagin juna baki wata tabibi wata ta ce shegiya shegiya ba a haihuwa ana yi ko ba a yi ku ji tsoron Allah wannan la ya juzu lilmar'ati bai halatta ga mace ba ta sufu zarratiya ta dinga zagin abuciyar zamanta autu udhiha bi ko ta dinga cuta mata da harshe kuma za ku je inda Allah yi hisabi wata da gangan za ta kira mai wata abin nan kazahi abinda ba ta yi ba ubanta da ya bata ce uban yayi ke kwarto ke tsaya diyar kwarto ubanki da hada hada suna ubanki alhajiwa ne ɗan gidan wance mai kaza la ilaha illallah ita ko tana zuwa gidansu da kuka sai wayan da suke awa oh, ai abin haɗi kowa na da shi in ma ba ta da ai bari mu samu mata in gita ce mata kaza duka kakanta mai wane mai kaza Ɗan gidan kaza sai a faɗi inda tsohon mata su haɗa mazar za a faɗi ina jin karatun nan ba ku so ne mu bari haka nan ko mu tsaye haka nan a ci gaba da yi to Allah ya shirya da mu to ku daina zagin junanku bai haihuwar muku da mai ido ba ki hishe ta gidan ba ta hishe ki sai lokaci yayi to da ya kawo zagi me ka arashi me ka kazahi al-muslim manzo Allah ya ce musulmi man salima al-muslimuna min lisani shine wanda musulmi ya kubuta ga harshensa waye dihi da hannu ki daina tuta mai waki da harshe mala'iku sun rubuta an yi rakodin duk abin da ke faɗa masa abu na biyar istinabul giba wan namima daga cikin ladabin zamantakewa tsakaninku ku guje wa giba da annamimanci menene giba da zarar abu ke zamanki ta ɗan ɗaga kaɗan ko makwabta ta ce ta dawo ta an so ta aro matan kaɗi da ke da mai aiki ci sai kun ce wai baka gwalma wai mugun abu ke ji wani wari da tafi mm. ke wanta kina ji ina ke sani an ci ai ni ko ai an ta hakuri ɗaya na naka mm. ba shiga in tana nan muna aiki sai na daɗa hanci na ba mugun abu la ilaha illa mun samu kwaɗi ba gabanta mm. muna hauka Allah yan kilin bibi yan gudu tsoma yan tsuguni tashi ke ko a shiri ya aiki ya taya aiki a shiri ya buɗa yabo eh ke ta yi aiki ya kai ki gidan nan bari su zauna lahiya duk wanda ta ɗauko maganar wata ke taba sun tafi zuwa baki ji ke zuwa yi musu aikin su in ba haka ba billahi lazi zuke kuna maka ki a share barin gidan nan gidan nan sai ke bar shi bar ganin kamar wani abu haɗa kai na suka in sun ka haɗe in ki samu matsala da wata wala sai ta yi da ke bar gidan nan Allah ya sa mu dace don haka nisantar giba da annamimanci da yawa za a ga mata ana ekturka ke wance wancan wane ka hoga mu gidan wani sai a taru ko da kika tuwa ɗaya kika mata sun taru la ilaha illallah ce wance mai kawaki a a zauna ba ke kice za ba nitsi a ce a bari a sami kira kodin. Mm. gashi ki tashi gidan nan kun yace ana yi ko ba ai ana yi ana yi to a daina ku daina cin naman junanku ku daina gulma junanku wannan baya kawo kyakkyawan mu'amala ana so abu ke zama da abu zama su nisanci gulma juna su nisanci annamimanci da juna wata algunguma ce kullum ran da miji yake wurinta ta dingi kulla ma sharri ko ba ai ba daidai ba ne wai ku ganin kuka yi abinda an wayo da basira da ilimi wai abinda ilimi da basira ki yi dubara da za ke wancan bar gidan to na jiya ta bar gidan ɗiyanta wayan dai an ka bari wahala za ta da inda kiki don ke za ki kula da su kuma in baki an liya ba ɗiyan nan sai su zama sanadiyar ke ma ke bar gidan ba dai kilin bibin ki bar gidan ba to ta bar gida amma ta kyankyasa kyankyasar nan ke za ki wahala da ita kuma kyankyasar nan sai ta yi da ya ce ba ki bar gida Allah ya kare da haka uwaye mata kun ji da kyau ku yi ƙoƙari ku kiyaye da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan haɗarin giba Allah ya ce wala ya gasar ba'adukum ba alhibba dukun an yi akula lahama a mai maita fakari tumuhu ba a son gulma juna cin naman juna ba wanda ke so to ku ji tsoron Allah ku bai saboda da kun zauna kun ce ba ku da wani aiki sai cin naman juna to kun shiga cikin wani bala'i da musiba ladabi na shidda al'adalu fi mu'amalati min jihati zawj nan kuma adalci ake so ya fito daga ɓangaren miji mu ma maza muna da gudunmuwar da za mu bai wajen gidajenmu abokan iyalanmu su zauna lahiya daga cikin abinda namiji zai yi don iyali ya su zauna lahiya ya yi musu adalci ya yi musu ne? ya yi musu adalci Allah ya ce wato lan abin nan yake cewa ne walan tattaɓe an ta'adila bainan nisa an ta'adila bainan nisa walau harastun ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ايه الله سبحانه وتعالى ياتي ba za ku iya samun damar yin adalci tsakanin mata ba malamai suka ce wani irin adalci na Allah ke nihi an ka ce adalci na soyayya duk wani namiji ya kai bai cewa in yana da mata biyu duka yana son su ɗari bisa ɗari so iri guda ko wace za ka ji kana son ta gwargwadon kyawun halinta kun fahimce ni kowace ana son ta ne gwargwadon halinta ina son wance saboda kulawa da dangi na saboda ta iya abinci saboda tana da daɗin mu'amala saboda kaza saboda kaza ita ko wance ina son ta saboda kaza saboda kaza ko wace halinta na kasa ka ji kana farka to shi Allah kanin ba ku iya adalci na soyayya wasu malamai suka ce a'a adalci na jima'i namiji bai iya adalcin jima'i yace in ya sadu da wance so biyu in yana ɗakinta ita ma wancan lalle shi ya yi haka nan bai iyawa saboda min ya danganci mu'amala ta tsakanin ne da shi da su to amma wani irin adalci ne wanda maza na iya yi adalci wajen rabon kwana yanzu labarin da muka samu akwai wa matar da kwata-kwata namiji ya ɗauki kwananta ya ba a suke zamanta ana yi ko ba a yi to ya za a zauna lahiya ka bi da a zauna laye gidanka matan ka ne su biyu iri da muzu iri da muzu ka ɗauki kwanan wancan ba ka zuwa inda suke sai inda wancan dai saboda girman Allah ya za a zauna laye gidan nan naka duk bala'in da yawa gidan haka ka jari adalci wajen sutura kai musu adalci sutura ɗinsu da zama kwalitin ɗinta guda in kuɗi za ka ba su in so musu za ka yi darajar ta zama guda Ko wace su darajar su zama guda takalumma kudin su darajar ma su zama guda hijabi darajar su zama guda abin da ya shahi abinci kai musu adalci nau'in abinci ya zama daraja guda babu bambanci tsakanin yar sarauta da ɗiyar talakawa babu bambanci tsakanin ɗiyar mai kuɗi da ɗiyar talaka duka a daidaita su a yi musu adalci wurin dafunan da za a gina musu a yi musu adalci a yi ɗakuna iri guda allahumma akwai dalilin da zai sa ƙara ma wata ɗaki wanda wata ba ƙara mata ba kamar yaya misali wannan suna da yare da yawa sai ka zo sai ka yi mata ɗakuna uku ɗakuna juna tara ɗaki guda don yara saboda akwai yare da yawa wannan ba ta da yare yanzu sai aka yi mata ɗaki biyu amma an bar filin da ita ma nan gaba in yara suka taru ita ma za a gina mata irin wannan an yi adalci ko ba a yi ba an yi to adalci hatta da gina da za ta yi to irin wannan shi ake magana namiji zai iya to amma kiri da muzu ka sayo wani abu ka bawa gaba ka bawa gaba ba kai adalci ba ita ko mace al'adarta da ta gane ita kake hihitawa za ta yi ƙoƙarin ta wulaƙanta wacce amma in kai musu adalci to za a zauna lafiya to daga daga cikin ladabin kyautar zamantakewar ma'aur abin abokan zama shine miji ya zama ya musu adalci tsakani ne da Allah to yi wannan malami suka ce zai taimaka daga nan sai ladabi na bakwai ko a ala tarbiyyatul aulad su zama masu taimakawa wajen tarbiyyar yaya ke ki ba da gudunmawarki wacce ta bada gudunmuwarta wajen tarbiyyar ɗayanku kowa na bada gudunmuwa ce kada ki da kina ɓata ɗiyan wancan sai guda ɗiyan wulaƙantata ba mara tarbiyya ba kyauta ba ke ma ana ajiyarsa ki da mara tarbiyyar in ki dariyar ɗan wancan ya lalace ke ma ana jararsa kina da ɗiyarki ko ɗanki ya lalace saboda haka ɗiya in kuna so a zauna lamiya. ku yi musharaka wajen gyara tarbiyyar ɗayan ku ku tabbatar da ɗayan tarbiyyar su ta gyara to wannan malamai suka ce yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen gyara zamantakewa na auratayya na kyauta zamantakewar abokan zama malai ce fayan bagi an ya kuna bainar zara'ir ya kamata tsakanin abokan zama a samu ta'awun taimakekeniya fi tarbiyatul abana wajen tarbiyyar 'ya'ya alal khair wa da'a akan aikin alkhairi da da'a ga Allah subhanahu wata'ala abu na takwas satarul uyub ana so abukan zama su zama masu ruwa ma junan su asiri karki ga abu ke zaman ki ta wani abin kunya ki ta kina yayakawa ke ma gobe kina iya yi kar danki ki ta yar abu zaman ki wata kaddara ta sa ta yi cikin shege a ce ke ka zuwa cikin gari kira faɗi an yi kunya wala ke ji kunya a ce wai hajiya ne a gaskiya magana nan ta gidanku ce wacce irin magana to mu labarin da muka ji an ce wani wai ta gaba da kaza ki ce ni ko a shaida don da ni an ka sai asibiti an ka tabbatar da ciki gare ta kuma babu dubara duk wannan ba sai ba amma Allah ya gwada masa abinta oh reza a reza ke ma jire na ki ke ma jire na ki ba kina tana ta ɗaya abin gunya ba ke ma jira na ki abin gunya? ko na irki gare ki ya kamata a jirgin asiri ke ce wace irin magana ce wannan muka yi amma kun raina da ni yanzu ƙata yata za su zo har ku tambaye ni game da wannan magana ki tura wannan abin ma mata ba ku da wannan kara wannan yana daga cikin abin da ke jawo samun matsala ta zamantakewar ku Za haka sai ku masu masu a asirin juna wa adamun kashful asrar da rashin tona asirin ku amma wallahi kullun mata galibinsu abinda suke kokari me za su yi su tona mu a asiri suna ganin in sun kai wannan shine nasara shine cin riba kuma wallahi ba cin riba bane abu na goma tajannubul isaratul mashakil amama zau nisantar hura wuta da tayar da zaune tsaye a gaban miji haka ɗai ga miji zaune wata ta tsokar wata magana ita ko waccan ta mayar mata a yi ta musayyar zance ƙarfin al'amari sai an ce kuma kai munafukin Allah kai ka ce kaza ko ba haka za a yi ba da kaggazin mata na lailayen magana aka da makan lahu gaban namiji billahi da zuwa aka yi mai zindir in magana ta yi magana to sai a ce ga abin da ya ce sai ɗaya suna ta komo duk gaba ɗaya gidan rikici to wani alheri a ciki in za ku yi rigingimin ku ɗaya da zace tsakaninku in kun san kunya bai yiwa ga namiji cikin gida kuna faɗa kuma namiji ko ya yi magana ba a ki bari ba ta bari ke ma ki bari ba ta bari sun ya ɗauko abin bugu kuma duk wanda ya ware bugu sai a ce odo ina ni hmm. ni kasin na marɓanka dole sai ka dubara lokaci guda za ka yi haka mai mata biyu na cikin wahala wasu abu ke koyi ma mutum wani wala ko muna ganin bari wallahi na da asirin mu yau wallahi ko mu maza muna cikin bari saboda na lura ku eh dole sai kawai dubara inda ya faɗa na suke su biyu kada sun ga ko wace bugu na sai sai lokaci guda eh. ka rafka ka rafka saboda duk wanda ka ware rafka ka na haka ga wata sai ta kan loka wanda ina ni ko eh. Eh. ina ban zaka ko Allah shirya kuma ta ƙarshen waɗanda duk gama lele-lele za a yi ka dawo kanka za hmm. Allah mata ku daina irin wa'in nan ɗabi'un ba sa haifar da alheri yan bari hallul khilafat ya kamata walwala matsaloli na abokan zama ya kasance bil hikimata da hikima wa adama idkhalu zawji da rashin shigowa da miji fi kulli saghirin wa kabirin cikin dukkan matsala karba da babba to amma wato wala sai ta shigo da shi sai an sace ne ai ta wahala gida ai sa tv gida na rikice wannan ba alheri ba ne yan uwa wannan shi ne na nawa na tara na goma al'ihisanu wal tsaye ba? ana so abokan zama su zo masu kyautatawa tsakaninsu masu ne kyautatawa tsakaninsu kina iya zuwa tahiya in ki ga wani abu da kike so ki so wa kanki ki so ma abokin zamanki shi ne kyautawa wa hasilu إن الله يحب المحسنين الله يتوى أحسن كتوتسا إن الله يحب Allah yana son سمى kyautatawa. duk abin da ke gani in kina da hali siyo ma kanki siyo ma abokiyar zama in babu hali in ki siyo ma kanki siyo ma yarta ko ɗanta ko kuma in yaran za ki siyo ma in ki siyo ma naki siyo ma nata in ba ki da hali kuma to yi dubarar zuzzaki kada abin nan ya bayyana to irin waɗannan ɗabi'un su ne mata ke yi da suke sa zama gida ya zauna lahiya amma wata wala ba za su yi wannan ba in za su sai abu iri da muzu take sai abu ta ba ɗiyanta iri da muzu ɗayan wacce da kallo yan sun zato ta kama musu arifi mm. ɗiyan kwaɗai ɗiyan da sun da mugun bala'in kwaɗai ɗiyan baƙan wahala ɗiyan mugun abu ɗiyan musiba ɗiyan bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ma da mu ji tsoron Allah wai su zaman lahiya wasu ba su ne kaddi a zauna lahiya shi yasa za a ga su kullum ba su iya zama ɗakin su mm. kullum ana yawan makwabta tun da baki zauna lahiya bake da abu ke zaman ki dole gidan bai zauruwa gare ki dole sai ke yawo yayi eh, rai ina jin ina manga ki ta yawo mm, ba ki wanga gida ba ki wancan gida amma don Allah in kuna zo lahiya da abokan zama me za ku yawon mu kwata shi yasa wata ran da ruka ta cikin gida ta ga aiki ran da duk a cika aiki ba ina son in ce gidan wani in biya gidan wanci banda gobe ka san ma ni ka wala ba shi a gaskiya ba gidan abba ta jin daɗi ne shi ta duk ba ku zama cikin gidan ga galibi saboda kun san ba ku shuka alheri ba to ina jin abubuwan nan kusan guda ashirin ne amma dai mun ambaci goma kuma yau juma'a ce mutane na son shigo masallaci da wuri kada mu ɗauke musu lokaci in wata dama ta iya ba mu ko da wani wuri ne ko wani mu na aure zai yi mu haɗu waɗannan abubuwan da suka rage guda goma muna roƙon Allah ya zaunar da ku lahiya da abokan zaman ku Allah ya haɗa mana kanku Allah ya kawo zaman lahiya tsakanin ku wata jiya ta ce don Allah malam a zan sa ƴan mata cikin addu'a kana ta addu'a ba ka sa ƴan mata to ya Allah mun roƙe ka muna tawassuli da wannan karatu da muka yi yan matan nan da zaurawa Allah ka ba su mazaje na kwarai ka ba su mazaje na gari ka ba su mazaje salihai in suna da wani mugun hali Allah ka shirya su duk wanda a da wata bakar ɗabi'a da wani mugun hali wanda ya saba a bukar aure Allah ka shirya mana ita Allah ka tsata, Allah ka shirya mana matasan mu ka azama akan hanyar kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ما لا شك فيه ألا ولم هذا يكسر الله يحتاج